وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت ta'awili da basmala da abin suna ƙara miƙa godiya ta musamman zuwa ga Allah Ubangijin kowa da komai wanda su ikon sa da ganin damansa da ƙaddarawa irin tasa ya ƙaddari mai tsoron haɗuwar su kuma wannan masallaci ba don komai ba idan biyan wasu daga cikin farlai tare da ci gaba da karatu littafin mu mai suna umdatul ahkam min kalami سيد المرسلين من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله idan ba manta ba a sati da ya gabata mun hadisi da ya kunshe ahkam hukunce hukunce na ainihin sallah wanda wannan wannan zafin mun baza koli dan kadan dangane da abin da Allah ya kaddare zai sawaka na hukunce hukunce ainihin sallah da sauran za mu ji su a cikin ainihin sauran hadisi suka gabata idan mun kirga za mu ga mun karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babin muqaddama babin da kuma hadisai guda biyu yau za mu ci gaba a kan hadisin Abdullahi dan Umar idan Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ya yarda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana iya karanta hadisin daidai taimake mu da taimake mu da fahimtar hakikanin ababin daidai da ke cikinsa da taimake mu kuma da aiwatar da abin da ke cikin hadisan ne ya sa mu cikin masu jin na gaskiya masu bi abin da yake shine daidai a cikinsa mana yake ainihin an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara yadda ga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tabbas annabi ziyara da amincin Allah tabbata gare sa ya rufa'u yadaihi ya kasance yana ɗaga hannayensa hazwa man kibaihi daura da ainihin kafadinsa idan idan ainihin wato ya bude sallah idan ya yi nufin bude sallansa wa idza kabbara idan kuma yin niyan kabbara lirruku'i dan zuwa ruku'i yana ɗaga hannayensa wa idza rafa'a ra'sa haka idan ya ɗago kansa daga ruku'i minar ruku'i daga ruku'i rafa'a kuma yana ɗaga hannayen nan nasa guda biyu kazalika kamar yadda ainihin wato yayi kafin tafiya ruku'i wa qala sami Allahu liman hamida sai annabi bayan ya dago sai eh, eh, eh, kuma ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wa kana yaf'alu zalika fi sujud annabi ya kasance yana aikata wannan abubuwan da aka aibata wa kana la yaf'alu zalika fi sujud annabi ya kasance baya aikata wa'annan abubuwan da aka ambata a bangarorin sujada gabaki daya hadisi ya dan fito ya ce mana hadisin abdullahi dan umar mu saurara hadisin da kyau za mu dan jani da gudu dan mu ɗeba da yawa a kawo wanda mu fitar cikin hadisin kaɗan kaɗan ne ya ce annan nabi sallam kana yarfa'u yadayhi hazuwa bai. annabi yana ɗaga hannayensa daura da kafadinsa in zai kabara harma mana hannun ya dole kafadinsa in zai kabara harma sai ce kuma wa idza fataha salata haka idan yayi nufin buɗe sallansa yana ne daga hannayensa da mai kenan kabara harma lokacin da ya harma zai fara kabara harma wa idza kabbara rukui haka ne ya kabbara dan zuwa rukui annabi yana daga hannayensa wa idza rafa ra'sahu min rukui ha kuma idan ya dago kansa daga rukui rafa kuma kazalika yana daga hannayen nan kamar yadda ya a karan farko dan kabara harma wa qala a bangaren rukui bayan wajen dagowa daga rukui yana faɗin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu annabi na faɗa haka sai ya ce wa kana la yaf'alu la yaf ya ya yaf'alu zalika fi sujudi annabi ya kasance baya aikata wannan ayyuka gabaki daya a bangarorin sujira gabaki dayan su wallahu ta'ala alam hadisi zan fito alhamdulillah a gurguje hukuncin da ke cikin wannan hadisi ne da gaske shine mun fahimci ainihin shari'a ne daga hannu a ne a lokacin ainihin kabbara daga cikin kabbaran ne akwai kabbaran harba kafin mu bi bangarorinsa menene hikima na ɗaga hannuna wajen kabarin harma wasu ka ce nau'i ne na gaisuwa da bawa yake ma ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ka rage hannu kaman kana gaida Allah ne nau'i na gaisuwa da zaka ma Allah subhanahu wa ta'ala wa Ahmad bin Hambal ya fitar da hikima wanda nashi aka fi amfani da shi yace a'a yayi hijabi ne yayi shamaki ne tsakanin bawa da ubangijinsa domin ka je ganawa da Allah idan zaka gana da wani har wani gana kuke yi wannan ma zai ganka da yake cewa wani misali labule idan da ni da kai kawai zamu ga juna karo na uku mai gan mu to za ka ji ganawa da Allah idan ka daga hannunka na Allahu akbar kaman ka kwace duk wani labule daga tsakanin bawa da ubangijinsa ka watsar da shi a bayanka yanzu ka mishi ka zawa Allah idan kana da to wannan tunanin zai taimake ka wajen samun nutsuwa ka raba kanka da duniya ka raba kanka da sha'awa ka raba kanka da duk wani alaka da kowa yanzu ka shiga ɗaki ka raba kanka da kashirwa sai Allah subhanahu wataala wannan ka ka kwaranye duk wani shiyaki tsakanin kai-kai da bawa tsakanin kai-kai da duniya da sha'awa ya zama da kai da Allah kuke ganawa sai sa wani bawan Allah yayi wani take ga ainihin musulmai yana ce da musulmai yace ainihin ma akramaka yabna adama yace ina mamakin abin da ya baka girma ya kai dan adam me ya girman naka ka samu karamci a wajen Allah Allah ya karamta ya karrama ka kamar ya ce ainihin ne kai ne fa mata ta wadda ta wadda halta Allah lokacin da ka ga dama ka kusa wajen Allah subhanahu ta'ala, ba tare da wani ya sa maka birki ba amma yanzu a gwamnan gari ba ka da dama ka ce yanzu zan taka in tafi wajen his excellency kuma in shiga gidansa ba kai ba a za a taka maka birki wani wajen ma sai ka yi rubutu a kan me ka wani wajen ma sai rata maka ba wuya a gane ainihin ga wani ainihin adike da ke mutum ainihin bako ne ko dai kai dai official bako ko personal bako da a gane da ka fito amma yake kai bawa ka samu ainihin daraja wajen Allah duk lokacin da kake nufin shiga wajen Allah kai tsaye za ka Allah kai da wajen Allah ba ba ta lokaci ba wanda ya tsaya maka ya saka maka bariki haka hikiman daga hannu kenan ya zama idan ka daga hannu zai kara kawo maka hankalin ka cewa fa ka raba kanka da duniya da sa'awan duniya yanzu ka alakanta kanka da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ainihin nauyin ya daga hannun ne za ku je suna cewa daura da kunni ko suna cewa ina daura da ainihin kafadu sai zama daga hannun ka ya zama iri nawa kenan iri biyu wajen wani ya yi kama yi sashi kunne wani kuma ya sashi na kafada sai malamai suka sha duka gabaki dai guda ɗaya ne shi nan bayan hannun yana kallon bangaren kafadanka hannun ka kuma yana wajen ainihin ka mun fahimta da ke duk ainihin ɗaya ne da yake mai hazuwa man kibayi a shi ne nan yana hazuwa yana wajen kafada hannun ka kuma yana sirri ne kunnuwanka akwai magana da yawa na malamai wani yake cewa akwai ya halatta za a iya hakan nan sai kaga za ka yi sari kenan ragu? za ka zama mutum yato hannunka zai iya yi fuskanta hikimarsa shine tun da gabas ake fuskanta me yasa hannunka ba zai haka ba zama yana fuskanta ainihin gabas hikimarsa kenan a babu kuma addini da hikima addini da shari'a ake yin ta a ka ce ainihin ne wannan tsinin ana so da kullum ne ba ya fuskanta ainihin alƙawala ba wallahu ta'ala alam gaba na gaba a cikin wannan ainihin hadisin ne shine abin da ya shafi igirai da ake daga hannu shin kowane bigiri ne annabi ke daga hannu ko ko a ko su bigirai malamai suka ce abinda jamhur suka tafa kansa bigirai guda hudu ne kawai annabi ke wurare wurare guda hudu annabi ke daga hannu waje na farko kabara harma idan manzon Allah zai je ainihin ka zai kabara kamar ne zuwa cikin hadisi yana daga hannunsa waje na biyu idan zai shi ruku'u yana daga hannunsa sai ya je ruku'u waje na uku idan ya zai dago da ruku'u yana daga hannunsa dago ruku'u waje uku ya saka kenan waje na hudu shine idan manzon Allah zai dago daga zaman tsakiya zuwa yin miƙewa zai yi mu fahimta ya gama tahiya zai zabure ta ke zai kuma daga wani shine waje na hudu amma a nan hadisi sai ce ne wa kana la yaf'alu zalika fi sujudi annabi baya aikata hakan na afis da suka ce alif wa lam yana bagira kan duk wani bangaren sujada gabaki daya annabi daga hannu gabaki daya abinda wannan shine ruwayan bukhari ruwayan muslim bangarorin sujada gabaki daya annabi daga hannu bangarorin sujada guda nawa ne tafiya sujada annabi baya daga hannu idan ka gama tsayuwan dagowa daga rukuni ka je ka kama sujada ba a daga hannu sai dai ka fada babu daga hannu bangare na farko na biyu ba yana da bangare guda hudu ma na biyu shine dagowa daga sujada ka zo ka zauna a tsakanin me zama tsakanin sujada guda biyu bai daga hannu na uku fadawa sujada ta biyu annabi baya daga hannu na hudu dagowa daga sujada zuwa jalhasin istiraha ko ko aljalhatul wusta annabi baya daga hannu ko dai zaka yi istira ko ko a'a zaka yi ainihin zaman tsakiya raka guda biyu annabi baya daga hannu ga shi kuskure ne mutum ya dago daga zai yi istira zai zauna ko ta Allahu akbar shi ba wanda ya kansa da shaka annabi sallallahu alaihi baya daga hannu wannan bangaren ne ku fahimta to wannan sune bangarori guda hullu manzo Allah ya daga hannu idan kana sallah a gaban waɗanda suke yawaita karanta ruwayoyin nan na Buhari da Muslim zai kana daga hannu wannan ko bai karanta wannan ruwayan bane ina cewa su malamai sun tafi akan menene ba kuma ta bayanin Eh, Abdulazim Mamman Taba ya kaji a cikin littafinsa akan cewa halaccin mai akwai musabancin daga hannu a bangarorin sallah ga baki daya daga farko har zuwa ƙarshe. Mun fahimta ko? Amma jamhur suka ce sun rinjayar da wanda hadisai ingantattu masu ƙarfi suka fi magana kansu. Shi da bangarorin guda hudu babu ƙari. Wannan guda hudu haka jamhur da rafi kuma da yawan lokacin hujja ana eh, Usaimi rahimahullah ya ce ya zama ka alaƙanta kanka da fatawa ta jamhur ko da fahimtar jamhur ya fi maka alheri da a ce ka fantare don ka samu suna sai idan ka samu haƙiƙanin magana ta tabbata jamus sun saba sai ajiye musu magana suna sabawa Bangaren da yawa ana samun suke sabawa a ajiye musu maganar su a yi amfani da abin da nasu tafiya da shi domin shi jamhur na wancan jamhur babu wasu ainihin malamai da aka lissafa ta musamman wayannan sai jamhur a malamai hudun da za su iya shiga fukawar harba za su iya kuma fita gaba ki daya an ce jamhur ba wai shi da su ba wallahu ta'ala da. haka daga su bangarorin ya ba a cikin hadisi karantarwa ya gaya mana bangare guda guda uku a nan ne ɗaya kuma zai zo nan gaba ɗaya zai zo nan gaba na bangare bangare na gaba shine ainihin ne kabbaran alaƙan kabbaran da ainihin ne alaƙan kabbaran da daga hannu yaya ake yin ta ya zo a cikin wasu na albani shi yana gani ainihin ne nau'i ya daga hannun nau'i kusa ainihin biyu ne ku fahimta shi ne annabi da yake ko ku ya ce ko dai ka daga hannu daga hannu ya fara zuwa sanami sai nau'i uku ya kawo ka daga hannu sannan bara ya biyo sa ko kuma ka yi bara sannan daga hannu ya biyo sa ko kuma ka hada lokaci daya Allahu akbar amma wanda nasi ta fi karfi a kansa wakon wanda jamhur suka fi tafi a kansa shine hada kabbara tare da ainihin daga hannu ba tare da kabbara ta rage hannu ba ba tare da kuma hannu ta riga kabbara ba wannan shi tafiya na ainihin jamhur ya fi yawa albani rahimahullah sai sauran malamai sun yi magana akan lissin hadisin da ya zura magana suka ce iza rafa idan yi niyan dagawa daga ruku'u zai yi kabbara sai ya daga hannu ai a wannan hadisi ke cewa yi ne kana yarfa'u yadayhi hazwa yi idza ftata salata idan ya bu idan zai bude sallah bi sai kamar abin da ya mana yana daga hannunsa sai ya gama dagawa sannan lokacin da ya harama daga sallah gure sallah bayan gama dagawa sai ya ce Allahu akbar haka suka fahimci ainihin wannan hadisi ke saboda lafazin ainihin idza malamai suka ce a wannan ba zai zama ainihin dalili na jinkirta daga hannu ba domin gaba gabaki daya cikin lokaci daya tafiyar su lokaci daya shine abin da ya fi kama da ainihin mafhum Allah ta'ala alam amma wannan ruwa magana albani da fahimta suka yi amma nasu matsar idan an fahimci nasu ta hanyar larabci ba samu abin da zai sa amma da tsara ba ba zai tabbata a cikin shari'a sai an samu nasu da yake mata gusure ne amma tsado malamai da yawa irin su as rahimahullah shehul kabir da ya tafi akan cewa daga hannun ta haƙiƙa ga da ta sunna shine ainihin ne ya zama da shi da kabara lokaci da suka tafi ka kabara ya riga ta kai da kabara ya zama lokaci da gaba ɗaya wallahu ta'ala alam da magana na ƙarshe a cikin wannan aida zamu kawo a cikin wannan hadisi shine faɗin cewa ainihin sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd wannan maganan liman yana faɗin duka guda biyu ya faɗi sami Allahu liman hamida bayan ya tsaya sake ce rabbana walakal hamd su kuma mu za su mamu ya sami iske rabbana walakal hamd mana mamu wala su sami Allah hamda ke ko eh wala su fara da su fara ko su ma su fara irin nawa irin na liman haka wasu malamai ce gani ma mamu da su fara yadda liman ya faɗi ne mamu na shafi shi ne gudu wuta ka kafon shi ne ka wannan fahimta na sun albani ya goya musu baya ka wannan magana nasa ya ce annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli malamin fiqh suka ce ya za ka yi da hadisin manzon Allah da yake cewa ainihin ne idza qala al imamu sami Allahu liman hamda fa qulu rabbana wa lakal hamd suka ce wal mantuqu yuqaddamu al mafhum kace kuma abinda manzon Allah ya furta ana rinjayar da shi abinda wani malami ya fahimta cikin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace annabi ne furta da bakin sakara yace idan nace sami Allahu liman hamd idan imai ta tana Allah ku sani ku ce rabbana wa lakal hamd kamar da ko haka manzon Allah ya furta ta bi ma'ana abinda abinda yake shine karara ba a ja ko gaban Allah ba za ka sami shaka ba shi ne ka ce rabbana wa lakal hamd amma ka ce sami Allah zan barka a matsayin ka na mamu za a iya saka maka ce wa yake ka fada ka ka ce annabi ya ce sallu kamar ake salli wannan magana ne ta am gabaki daya magana ne ta gabaki daya shi kuma magana idan ya zo a am gabaki daya duk abin da ya zo a keɓance ana kallon wannan ya zo ne kawo sabon ilimi haka ya zo magana ya ce ku yi sallah kamar yadda na ga ina sallah ko ku ko ganin ina sallah daga cikin sallah sai yana faɗin me sami Allahun hamda rabbana wala kalhamdu. hamdu shi ya zama da ya magana a gaba gari to akwai wasu ɗaiɗaiku abubuwa da ba sa cikin magana? Babu nan ba sa cikin wannan magana? shi ya ta gaya mana ga wata sallah irin nasa da ya kamata ne a bangare kaza shi ne ya ce mu yi aini mu ce rabbana wala kalhamdu. hamd a lokacin da limai ya ce sami Allahun hamda shi zama abin da shi shi da ya ce mu yi sallah kamar yi sallah shi ya muna bayanin ko me za mu faɗi a lokacin da limai ya faɗa kaza mun fahimta ko da haka maganan su na ha? ya fi rinjaye akan maganar na eh, eh, shehu malamin musulunci a imam shafi da shehu nasu albani maganar malamin fiqh ya fi rinjaye kan maganar wannan shine gaskiyar da babu tantama a cikin sa babu shakka kan lamarinsa. saboda annabi ne faɗa karara haka bin wannan ya fi alheri idan liman ya ce sami Allah hamda ka ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd Allah ta'ala alam wannan ya fi kama da ainihin fitowa karara bisa ga ainihin fahimta ta malami na eh, Usaimin ya baza koli akan wannan magana da ainihin akwan na ainihin magabata akan wannan lamarin wallahu ta'ala alam wa an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas Allah ya kare daga da shi ya mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya rama ta Allah tabbata gare sa yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zunin ala aljabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadayni والركبتين wa atrafil qadamaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan hadisin yace an umurce ni da in yi sujada akan gabbobi guda ainihin da kashi suka guda ainihin biyar wana a ban ai a ba gabbobi guda biyar sai ce kashi suka guda biyar duk wannan nau'i ne lamun ya fiye dan duk wannan abin da yake nufi in ka fasa da kashi dare ne in ka fasa da gabba dare ne na eh sorry na ce saba na ce biyar ko bakwai bakwai shine saba gabbobi guda bakwai ko suka guda ainihin bakwai ya ce alal jabha ya ce na farko shine goshi an umarci da yin da kan goshi na saboda ya gaya mana nau'i na faɗin goshin gaba ki daya shi marwata hadisi ya ce wa ashara da yadihi ila an fihi da ya kira goshi ke nuni da hannunsa ila an fihi zuwa ga hancinsa Ya ce alal jabha sai haka Muhimta ya kira goshi kuma yana zuwa mai hanci wasu malaman suka ce nuni biyu yayi da ya ce alal jabha sai haka bi mana wannan da wannan matsayin ne abu ne yake nufi don fahimta ko amma anan cewa wa ashara bi yadihi ila ya yi ishara zuwa ga hancin ta kai daya wanda ya sa malamai magana da yawa akan lamarin nan me ake yi da wannan lamarin wallahu ta'ala alam wal ni sannan kuma annabi ce bayan wancan guda daya an umarci da yin sujada akan hannaye guda biyu ma'ana hannaye tafukan hannaye guda biyu ya zama sun taba kasa haka su ma suna bauta ne ga Allah kuma ya zama suna fuskantar gabas kakka abin nan lambata su ɗaya gudu sai kuma ya arewa ba za a yi hakan nan ba wannan guda biyun ka hada da daya an samu nawa uku ruwa ya ce ne ya ce ainihin ne war rukbatai ne da kuma gwiwoyi guda biyu an umarci da yi da ainihin gwiwa na guda biyu ya zama sun damfara ainihin kasa in ka hada wannan biyun da uku an samu biyar ya ce wa atrafil qadamaini kuma an umarci da yi da akan ainihin ilin kafafuwa ta shine yatsan fuwa, ya haka kuma ana son su tangwaru su ma su fuskanci ainihin gabas a lokacin sujadan ka za ka yi mun fahimta wannan gabobi guda bakwai kenan da manzon Allah ya ce a yi sujada da me da me kenan Boshi da hanci ko daya sai me fuka hannaye guda biyu an samu uku zakon ne gwiwoyi guda biyu an samu nawa biyar zakon ne sai me eh ini ya tsun kafa ko sittin ya tsin kafa an samu biyu za su fita nawa bakwai wannan hadisi a wannan hadisi a gurguje yana sa da abubuwa kamar haka a wannan da zan iya mu iya fahimta na farko dai annabi ce an umurce sa waye umurce sa Allah subhanahu wataala Allah shi yake ba manzon Allah doka domin ya kawo mana ainihin shari'a ke zama shi ma manzon Allah ya bi ma'amur sallallahu alaihi wasallam shi ma umurtin sa ake yi kenan wanda ya halice ka yi zaka bauta masa shi yake umurta manzon Allah ya kawo maka sako sai kai kuma ka ce a kwakwalwan mana da fahimta bari ka ajiye na manzala ka yi naka ai dole ka zama dan bidiya dole ka dauki wani hanya da ya a ma'ainin shari'a man dan Allah sai an bashi doka dan Allah ya wanke sa sai ce aini wa ma yanzu kwanin hawa yace baya shi da san zuciya in huwa illa wahayun yuha ce sai dai wahayin da ake turo masa mana manasarar shi ma umarni ake masa kan shari'a ne wannan umarni kenan akan gabobi guda bakwai mun lissafa gabobin gabaki daya maganar goshi da hanci suka ce wani suka ce ya yi haka wani suka ce a nuni yi kan hancinsa kawai wani suka ce ya yi nuni suka ce ya furta ainihin goshi da baki amma hanci shi ya nuni bai da hannu da idan mutum ya yi sujjara da hanci bai sa goshinsa ba zai yi a zai yi mana an sujjara da hanci goshi ba zai je ba ba zai yi ga gaba ka dago goshinsa hanci zai yi mana zai yi eh, zai yi in ba zai yi malamai ba su magana kansa ba abu hanifa ya ce menene hukuncin mutumin da ya tsira hanci ba goshi bi ba na zai yi kenan a ba irin hanci kare yin jakasa da yawa ba ana nufin mai tsira hanci kare eh, eh ka san ya isa ba magana ba ba ana nufin mai tsira hanci eh mai hanci ne na turawa eh to da yawan lokaci na shi ainihin zai iya yin tsira da hanci ba tare da ya sa goshi ba to idan mutum ya tsira da hanci bai sa goshi ba me matsayin tsiransa suka ce annabi ya furta goshi amma hanci ya yi nuni da hannunsa suka ce kuma ainihin aqwaluhu muqaddamun ala amali dan cikin manzon Allah ana gabatar da ita ne akan ayyukansa zaka idan manzon Allah ya magana ana rinjayar da magana akan me akan aikinsa fahimta hadisi ya tabbata manzon Allah ya bar cinyarsa a buce a afwan abu dai har wasu sun gani Abubakar ya gani Umar ya gani amma Usman da Yusuf ya gyara sanin hadisi a yayi ruwan hadisi yana gaya mana cinyar da namiji abin ne al'aura ya rufe sa albani sun albani ya ce hadisan suna da yawa kuma maganinsa ana ringiyar da shi akan ne akan aikinsa da haka ainihi ne idan magana da aiki suka kira juna sai magana tana zama tana gaba domin shi magana yanzu idan na haka da hannuna wanda ke gani na san da nake faɗi amma wanda ke bayan wannan ainihin na tamfolin nan idan na yi magana zai iya ji da san menene da hannuna ba ke zama shi magana ya fi harbawa sama da ni saboda ainihin aiki sai to a dizin da yake ainihin a cinya al'aura ne ana rinja da yake akan ainihin dizin da wancan aikin da manzo Allah yayi shi zama da namiji haramun ne ba cinya sa abu ne daga magana wasu malamai amma jahur su sun kokari saba wannan magana ne wallahi ta'ala alam abin da yake son kawo nan sun suna gani tun da ainihin an furta goshi da dame da baki aljaba to su zira akan goshi wajibi ne duk wanda ya dama ta afwan ga baki daya wannan gabobin wajibi ne a yi zira su ga baki ɗayan su gaba yadda su amma idan ka bar ɗaya kai da ɗaya sallan ka yayi wasu ka ce idan mutum ya yi da goshi ke manta ya sa hancin sa kasa sallan sa yayi amma ka ce da zai sa hanci ne kasa ya manta bai sa goshi sallan bai yi ba saboda wancan bangaren ne bangaren faralla ne wannan kuma yana bangaren ainihin wujubu wallahu ta'ala alam fuqaha malamin fiqh suka ce mutum da ya tsaya da goshi kawai bai sa hanci ba ta ce wannan ba su jada ba domin an ce ka damfara hancin na ƙasa ne domin ana girman kai da hanci ya sa wuce mai da daga hanci da sama shi ma na wato isa ma ana nuna da hanci kana kallon mutum sama sama kanna kana da kanka sai ce ya zai ya daga mana hanci shi ma na yana nuna ainihin shi wani abu ne sai Allah ya ce wannan abin da kake tunkawa da shi dambara mana shi a kasa ka san ainihin kai ba kowa bane gaba Allah subhanahu wataala sai ka dambara gosin gaba hancin gaba ki daya a kasa domin ka nuna girman Allah sai kuma ainihin jira kan hannaye ana yin sa ne kusa da gulluwa kai zama kana sujada hannunka na wajen gwiwa wannan yana sa ba za ka zauna da kyau ba wajen sujada tsakanin sujada guda biyu sai ga mutum ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hannunsa na kasa ko zuwa kan cinya da ba saboda bai bai ajiye ta normal ba bangare na gaba shine gwiwa tsakanin gwiwoyinka ana ainihi wato ajiye gwiwoyi a tsaye ake su tsaya su ba su yi baya ba su ko ba su yi gaba ba mu fahimta me ba su yi gaba ba nau'i na sujada da an dama wani ilimi yanzu a je sujada sai mutum ya kusan kula da kwanciya da sunna kamar yadda wani ya zo masallaci na sallah sai ya sujada ya sai yadda kasan ya kusan kwanciya ga baki da kasa a ce wannan sunan fa sai ce nau'i na sujada shine a nisan dan da ainihin ciki gabar duniya sai ce in ga kalla akwai azaba shi kuma ainihin a ibada ba daura mutum azaba cikin ka abin da yake tare ya ajiye shine ne zama biyonka ya tsayar da cinyar ka hakan nan ita ba ta yi gaba ka ba ko ba ta yi baya ka ba ta yi baya ta inda cikinka zai huta a kan cinyanka ba ba ta yi gaba ba ta inda kuma ainihin ne za ka sha wahala wajen kare kanka nan sujara ba a idan mai yana tsaye sannan sai kafafuwanka ana son tsini ya tsinka na kafa da dan ƙwararru suna ta hanyar a mana su kuma su jira. shin ana so din jira wani abu ya hana ka ƙasa malamai suka ce waje ɗaya aka yadda ina ne an yadda wajen gwiwa a sa wani abu domin a kare tsirai amma goshi ta faka hannaye da ainihin kafafuwa a bas baka ƙasa ga baki ɗaya shi ya fi wata mace ta wani bincike daidaiwa ina kazo nake ne wani ke karantawa cewa sun binciko akwai wani abu da musulmi suke samu na rabo na fidda cuta a cikin jikinsu ta hanyar idan goshin su ya taɓa ƙasa akwai cutar da Allah yake cirewa spiritual a cikin jikinsu da haka turawa suka yi maganin mu sai ce yanzu yanzu maganin su kar a bar masallacin da ya kama da masallacin annabi ya zo masallacin mu nan yanzu masallacin mu na Allah a da takalmi ma da ku za ka fice da takalmi kana shigo masallacin mu da takalmi ne fara kallon ka wannan ba zai kama da jiki wani ma yin sallah kuka ba kama kaya ba saboda kawo in Allah ya sa an barka kenan fa wani za sun kusa kana kai ka wajen cewa ah, ya san ya san kuma kasa saboda wasu asun namu ya sha sai har malamai suna da inda a kan cewa idan aka kawai ta wata lada aka ba akwai lada suka jayin za ka zan yanzu mun ainihin ne ba shi ne asali ba a hula fara sai ba ɗaya da ya su usman faɗi ya kara ba kawai ta sai ba a ga hakan nan wasu ka ce a'a idan aka je zamani da yake yana zai jawo musulmai kaskanci in an samu wajen bautan su gogu goguba da kyau to za ka yi ne shi su yi abin da zai mai zai kwace su kaskanci aka ce ne hujjan ku suka ce ainihin hujjan mu muhawara da ya faru tsakanin ainihin Umar da shi da ainihin ne Ya da sunan gwamnati na kufa ne subhanallah Muawiya da shi da Muawiya ya je garin kufa dan ya duba Muawiya ya samu Muawiya a cikin kaya na tingaho lokacin kayan jikin Umar kawai fashi Allah kadai sa rajinta a matsayin sa na shugaban kasar na shugaban duniya fashi ya tsaya kayan sa shi kuma ya samu gonan sa yana hawa wani irin dokin da yake hawa adan dokin kawai duniya ne kayan da yake sa kayan ba kasan da yake ake so kayan ba sai ya ce mira ina haza daga ina wannan za ku ji tsoron Allah kuwa daga ina wannan lamari sai ya ce musu ainihin ne mu muna wani gari ne idan sarakuna ba su yi tosattin kaho ta isa ba za a raina su da umar ya haka sai ya ce la amurka wala an haka ba zan ce ka bari ko ba zan ce ka cigaba ba domin na ce ka cigaba sai umar ya ba dama a yi duniyanci na ce ka bari kuma jin tsoro kan barin ka kuma ya jawo wani kaskanci kun fahimta ko kan jin kai kawo me ya ja wani kaskanci ce ba zan jima kuma ba amma dai na dai gani na yi shiru amma shi ka ba su kasa mara kai da kai su ga so da kuwa na'am fahimta ita ani ne ba zan hana kawai wani umarci ka ba domin me kar a yi kafa mutane kan wani lamari shi ne su malin suke amfani da wani lamari idan an zo zamani da ake da kallon musulmai da kaskanci to su yi wasu lamura nasu ya zama a ga alaman girma kar a ga alaman kaskanci a cikinsa shi ne wasu ma suka kafa hujja da shi amma mu je lahira za mu samu na kuma mu samu kuma wallahu alam Allah ya shi mana kuran da muka yi wallahu ta'ala alam idan aka aini ake son a kan kasa san tagaren kasa tana da wata alheri ta musamman da ake samu sai dai kashi, wannan lamari yanzu tiles ya haramu? mu eh, ya hana wannan lamari to Allah ya baba mu ta wani hanya din kuma ainihi ne gwiwan kana so ka sa shamaki amma goshi ba so ka sa shamaki a wajen sujada Allah ta'ala alam ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kare daga abi hurairah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ramsa Allah tabbata gare shi ya kasance idza qama ila salati idan ya zabure ya tashi zuwa ga sallah yukabbiru hina yaqumu yana yin kabbara a lokacin da ya aine tashi yukabbiru hina sannan yana yin kabbara a lokacin da yake ruku'i ya Kulu sani Allahu liman hamida sannan ya ce sani Allahu liman hamida ya yarfa'u Usulba a lokacin da yake dago ainihin kashin bayan sa minas raka'a daga minar raka'ati daga ainihin ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun qa'imun sannan ya faɗi alhalin ya riga ya tsaya tsak a tsaye rabbana walakal hamd thumma yukaddiru hina yahwi sannan sai ya kabbara a lokacin da yake hwadawa zuwa ga ainihin sujada thumma yukaddiru hina yarfa sannan shi kabbara a lokacin da yake dagowa dago da kansa thumma yukabbiru hina yasjud sannan shi kabbara a lokacin da yake sujada thumma yukabbiru hina yarfa sannan ya kabbara a lokacin da yake dagowa da kansa daga sujada ta biyu kenan ثم يفعل ذلك في صلاته كلها Sannan النبي yana aikata hakan nan a cikin sallan ka gabaki daya shine ya qudiyaha an hatta ya qudiyaha har ya gama sallar sa haka yake yi wa yukabbiru hina yaqumu min min min min as-sintaini haka yana yin kabbara a lokacin da yake dagowa daga raka'a guda biyu Ba ba'da julusi bayan yayi zama wannan sallan wannan hadisin ya karanta da wuyan da manzo Allah yake yin kabbara gabaki daya mu yi magana karan daga cikin a wannan satin a wannan magana ne abin da sun ka shine annabi yana yin kabbara a lokacin da ya harama yin wata rukunin ya sallah ne idan ya harama ainihin yana tsayawa sallah bayan ainihin ya riga ya kulla niyya da cikin yasa sai kabbara Allahu akbar idan za shi ruku zai tafi da ruku idan za shi sujada zai dago me in za shi ruku zai tafi da kabbara Allahu akbar kabbaran tana karewa tare da karewa ainihin ruku'in nasa sannan za shi dago kuma ya dago da sani Allahu liman hamida bayan ya tsaya tsakiyar ce rabbana wa lakal hamd in za shi sujada yana tafiya tare da kabbara yana gama sujada kabbara ba tana karewa Allahu akbar amma wannan ba zai zama dalili a yi maddan da ya fi ƙarfin ainihin maddan ba asali a ce Allahu akbar wannan maddan ta fi ƙarfin ainihin tabi'i ta yi yawa da yawa in ma za ta wuce biyu da kace yawa da yawa ta wuce su da yawa a ba zai zama dalili ba saboda hadawa kake ba ba ta lokaci haka idan manzo Allah zai dago daga ruku daga sujada ya dago da kabbara Allahu akbar ya zauna in zai koma na biyu ya koma da Allahu akbar idan zai dago daga sujada ta karshe zai zo jannatul isra koko zai zo zaman tsakiya yana dagowa da Allahu akbar haka jannatul isra mana ba ta da kabara ta daban naka kenan mun fahimta ita daga nan ana tashi ne ba kabara zuwa da yakai kuskure ne shi mutum ya dago daga ainihin ne jannatul isra shi zauna can zai tashi ta Allahu akbar kai limamu za ka dago da shi ne kana dagowa kana lokacin za ka zana gama kabara kana gama kabaran kawai kan samu zama sai ta miƙe ba kabara domin da rukuni ce ba ta da ainihin kabara ganin malamai su kan da ba ta da azkar ba ta da kabara sai suka ce ba ta da ainihin mawdu'i a cikin sallah mun fahimta suka ce ba ta da bigiri a cikin sallah saboda ba ta da kabara ba ta da azkar yato me ye mawdu'i a cikin sallah sai ba ta da mawdu'i shine hikiman su amma ƙa'ida ta malamin fiqh ya koro ne hikiman su me ka'ida suka ce al'aslu fi a'malin rasulullah fi salati an takuna da tashri asali a wajen aikin manzo Allah gaba kida cikin sallah ya yi ne domin ya kawo mana shari'a ba dai ya kawo wani abu daban da ba ta da asali ba to fahimta shi zama rashin kabbaranta da rashin azkar nasa ba dalili bane rashin cewa ba shari'a ba ce ba ta gaba a cikin me a cikin ainihin sallah domin annabi yi. da za a ce me yasa kai ka ce na yi saboda annabi ya yi, zai kama ka da hujja wa zai kama ka da laifi babu amma me yasa kai sai ai ya kamata ne ai na gama yana da kyau kaga wanda kai ka dauko lokacin ga kamata wallahi ta'ala alam kaga manzo Allah yana yin ka sannan wajen tashi kuma bayan annabi ya gama tahiyya idan ya gama tahiyya gaba baki da yana ainihin dagowa daga ainihin ne yana dagowa daga ainihin da afon idan zai iya tashi daga zama zuwa dayuwa ya yake yi wannan kabara nasa malamai suka ce anan hujja na su ainihin mai likitani na malaman da suke gani kabbara tana daga hannu tana iya riga kabbara a nan suna da ainihin wata mafaka nan za ka iya yin kabbara shi ka tashi ka daga hannunka dama kana gama kabbaran kana gama tashi kabbaran na karewa kana daga hannu ba su samu tazara tsakanin su a kana kana gama wannan wannan na shigowa wallahu alam to manzo Allah yanda yake yi yana gama tahiyya sai ya tashi da kabbara Allahu akbar ba ne limamin kauye wani kawai ka kaje ka zama limamu limamu matsayin shi da darajar da yake samu wajen ta wajen ayin zaman tsakiya in za a yi sujjada tara ke zai limamu Allah akbar kowa duk an je gaba gida in za a dago ba ba shi girma in za a kowa ba ba shi girma to sai shi ba ya ba ka shi girma ya san yana yin kabbara ya suke shi to sai ya bari zaman tsakiya ba zai kabbara ba sai ya tashi da nabi sallah nan da ya tashi kai da wani gyara tsayuwan masu ne sun kawo duk muna nan a zaune ya san wanda matsayin da yanzu na shi yanzu dole a saurara masa mace da tijo da eh, ya dole ni sai aka yi dole shiga sai da ya gyara rayuwa su kudan sannan ya ce Allahu Akwai muka biyo shi eh dole ya ba Allah ya kwace ka nan Allah ya kara maka matsaya nan to manzo Allah baya yi haka malikawa da suke gani cewa mazhabi ta malikanci in ba man tare ta kadai zai baka haka nan take ganin ainihin ya in za a dago za a dago ne da ainihin ba kabbara sai an tsaya tsak sannan ya kabbara ba ba ta irin tafi da wannan lamarin ne to gaskiya ka tafi da wannan maganan ba ta da hadisi ko guda ɗaya da goya mata baya sai dai abin da ya kawo maganan malaman da zai kawo wannan hukuncin hadisin bai isa zuwa wajen su ba ko bai da ko abin da za ka ji gani a cikin maza ba a ce wannan maza bin ya ce bai yin kaza kuma ga hadisi ba wai sun ga hadisin bane ko bai da ko a bai ga hadisi ba akwai shannin bulugul marami mai suna dan jalal wal ikram majalai takwas ne bulugul marami malamin ya yi kokari akan wannan a cikin lissafi ne. idan ya kawo sa sai ce malik har ya mutu daga wannan hadisin ba to haka kuma za a je yi a mai tambaya da ya shafi wannan abin ne idan ya gabe da abin da ya ci karo da wannan fahimta ne zai ba su fatawa a nasu fahimtar ne musamman abu abin hanifa abu hanifa shi kaɗai a cikin shi tsoho ne shi sadi'i ne shi sauran tafi tabi'in ne ya girme su yana gaban su daga shi shemali to shi ya ga sahabbai amma Allah ya jirafta sa ya yi wasu rayuwa da ya rasa malamai kusa da shi gaba ki ɗaya, lokacin da ya karatu kafin ya gama samun ainihin hadisai da yake bukata shi ya rasa malamai a gabansa da haka za ku ga cewa ya fi kowa zafi ya fi kowa zafi a wajen gudun bin mazabanci amma kuma ɗaliban sun fi kowa zafi kuma wajen bin mazabanci ya yi zafi da yawa domin ya gane kansa ya ce idan kun ji magana daga wajena wanda ba ni na faɗa ba wanda na faɗa ya saba maganar na Allah ku yi zai ce a lokacin nan da shi yawan musafi ya ce a lokacin nan hankali na riza ne ita a manzan Allah ba dan san raina bane ku yi wasu da magana ku riko da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ke zama cewa idan an buwan tambaye sa bai da aini bai da hadisi akan magana amma bai ga wani dalili da ya ci karo da wani annasi da ya ci karo da fatawar da zai bayar ba sai ba su fatawa a bisa ga ijtihadi nasa sai daga baya kuma samu hadisi ya zo bayyana ya ta yi faɗi kafin ya mutu ya ce idan hadisi ya zo bayan na mutu kuma hadisi ya inganta ku sake magana na ku ji wannan hadisin saboda ya sani da ya bada fatawa akan me abin da ya fahimta kai tari nasa to aka wannan malamai idan muka ce sun yi kaza sun yi kaza a'a sun yi abu ne a lokacin da ba su da hadisi akan lamarin nan ka fahimta ba su da hadisi akan lamarin ya suka aika wannan lamarin idan an lokacin da aka bayan tafiyar su almajiran su wasu na da ta'assubanci sai suka bi ainihin ra'ayin su kai tsaye bayan ga hadisi sai aka zo zamanin ko 'yan ta'assubobi eh zamanin mu kenan su tasubanci ne kuma tasubori ke zama ga hadisi ga aya karara ka ji a cewa malami wani annabi sallallahu alaihi ya hana mumini ya sa kayansa sai ke shugaba ya ce sa kayana wannan cin mutunci a yana cikin musulunci kuma ka yi da an sunna kana jiya da manzan Allah cikin sunna eh, waye shugaban nan da ya ƙetare manzan Allah har da kasar da kai ba dan bidiya ba da kai mushriki ne A haka da kai ba dan bidiya ba za ka kira ka ba domin kai da manzan Allah kake ja shi kuma dan bid'a yana gani a ah, annabin ya dace garin san manna Allah lai ce bire karo manna Allah wani ba su ka dinin sa yayi bid'a kai kuma annabin da kake cewa a share sai wani shugaba yana gaban sa to wai rasulullah wajen ka ka san da rasulullah ka yi fara da ayan Qur'ani ka fara da zaman da Allah annabi sai da tabbatar muke yace la nabiyya ba babu wani annabi bayana in nayi fada diyan da na fadi yace in dai magana ya sa magana na kwaje sa magana ne manzo Allah ki karfa kai yan bidiyon ma sun faɗi ce, da ukun la ƙaunin inda ƙaunin muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce in aka ce manzo Allah na magana sauki maganan kowa ka zuba shi a bola ka zuba shi a kwandon shara amma shi annabi zo yana magana kana saka magana manzo Allah wannan kuskure haka wannan malamai su ba ra'ayin su bane suka sa a manzo Allah fahimta ne ba ba su da hadisi kuma aka musu tambaya akan wasu matsala sai ga matsalan bai ci karo da nafsi ba suka bada fatawa kafin su mutu suka ce idan aka samu hadisi ya sa amana to aka aje ka a yaki da na jini kai na ka samu naka da sa amana a wani su kai da sa amana imam na malik na cikin mutanen da ya bude bakin sa yace yace ainihin ni ba mutum ne ina yin daidai kuma ina yin kuskure idan na yi daidai ku yi aiki da daida idan na yi kuskure ku aje kuskure na yace idan na yi magana yi daidai da maganar manzan Allah da littafin Allah da littafin Allah da maganar manzan Allah ku yi aiki da shi idan ya sa a littafin Allah ya saba ma ainihin magana manzala ko ku ajiye magana na ku yi aiki da abin da ya zuwa a cikin Qur'ani kuma da manzo Allah amma yanzu haka muke muyan malikanci mu mun sake mun sake maganar maliki din mabar a to an sake da manzo Allah manzo na maliki ba zai da maliki ba an sake manzala ne haka mu ji tsoron Allah wajen ainihin ta'assubanci akan abin da ba ta da hikima ina bude wuta domin ainihin mu gyara kanmu duk wanda muna muna da ainihin kuskura kwarai wani a dole mu makale ainihin da mazabancin mu na shiga wani waje ainihin ne wani ke kira na ya ce bai san da masa sai ba sai da faɗa ma muna magana da shi ya ce ni mijin yawa ya ce kai ne mijin ya ce eh. ya bai sani ba ya ce yana jin wannan sunan amma bai sani ba sai yana ji ana kira wani mijin wani almajiri da ba sani bai yanzu sunan kai ne ya ce kai ne mijin yawa almaliki ya ce to wasu suka kai ne gaba ke suka ce dan maliki da ce eh, aka yake ni ne mijin yawa almaliki wanda kai ne mijin yawa dan maliki an ce kai kana kana ta asibanci da malika ce ni ne ina ta asibanci amma nuna min ainihin abin da ya ta asibanci a kansa ce kana yawan ba da fatawar su ba zan ba da fatawar ba idan fatawar bai sa'a mai shari'a ba to ba za mu karba ba mu malikawa ne ko da na jinna fara ce mu malikawa ne ko da kai ka fita ka fita muna nan amma in kai ta azubanci za mu bude maka wuta sai eh, malikancin namu na zafi ne in ka sa'a Allah mu muka wuta in ka sa'a malik mu muka wuta sai ka ci sai ka tuba sai ka zo gaban mu ka tuba ka ce ka zanya tukuna ka ce ka daina sanan barka Allah barka bana ka mun kiyaye mu daina ainihin ta asibanci ta makanci ta makanci kuma saboda wani shugaba da kansa man an shugaba tsoron Allah ne shi ba shugabanni nawa aka samu tsoron Allah shugabanni nawa aka samu tsoron Allah nawa aka samu barayi shugaba ne yana shugabanci a na ji wani kauye da bai wuce sati ba na samu ainihin shugaba limamu na ainihin bangare zala an ba shi kudi a fili da rawa masu yanar ne ba shi kenan ba to shugabanni nawa aka samu barayi ko ina ana banna ba inda bayin banna sai wanda Allah ya wanke to amma saboda wanda zai banna shi za a bi sannan ka share ka je ka bi wanda yake banna kace wani shugaba ya ce a ni taka na. ka bi wannan shugaban bi isa shugaban nan Allah tunda irin wannan shugaba da yake baka saka kuma kai maka duka saka saboda kai baka da gwalon ka irin nashi haka mu kiyaye a wajen ta'assubanci na makanki da kake ka Allah mu gyara Allah ya sa mu gyara kuma gyara mana lamuran mu zaka ai ne a nan sallan ya raka kabara a tsakiyan in ya kai sahiyar tsakiya yana tashi ne da kabara har zuwa tsaye ba shi ya miƙe ga baki ɗaya bai sake ina gari a nan zamu ga na ga lokacin saka mana subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallam yau kwana wata musulunci nawa